mata duk kowa na ah, Kar ku yadda ku saki kowa duk mutumin da izo wani neman wani cewa a saki wani ije ya ganna ofis. Ma dama dama matsalar wannan dan girin gidi shi ne. Daga an daga na daura ya dan magana sai ka ga tafi zai buɗe shi. Haka kuma mai na ga. Ba bakanikin motar nan ya zo shi ma ya kawo da Ka san tana yawan shan mai. Eh. Mun gane bakanikin ne. Wani abin da ke wannan mutum da Allah zai sa canja mana sabuwa na rubuta takarda yaya kai wai ba ta kai ka tafi bane na je na gama zagaye ni ban samu wanda zai bi ni na ba ina da eh? shi baran da kuma da ni cikin sel ye eh. ba akwai kudin biredi ma da annakan ka na nan ba Allah da kawo biredi wajen dari kan kar ya cinye shi Ye, eh? haka eh, Yalla bai. Eh? Akwai ragowa kuɗi na kan kanta. A bai da shi kawai sai ya cinye kuɗin kan kanta da kuɗi. Kai kofur. Uban ka ne zai biya kuɗi. Kwana uku zan fara. Ina. Haka. Haka. Kai. Kai. Kai bashi. Bashi. Bashi. Bashi ya mutsa. Bashi ya mutsa. Sorry sir. Over. Over. Muje. Muje. Sama ga namijin. Over. Over. kware forget oba oba forget oba forget a cikin na fi irin irin kan yake da wani ga ga alquran aka samu tabbas kamar wayannan eh. a can eh tuwanci ko ga da kudin kan kata mu raba su raba tunda mun yi abin ban gane eh wai da da kudin kan kata wai sai mu raba mu je mu je kai ka kudin kan kata ku Me me na me na uwarka? Na aka. Kai! Hannunka. Hannunka. Ba hannunka. Ba hannunka. Ba hannunka. Ye? Ye? Sai dai magana ya rike kowa. Ka Lafiya. Wannan lafiya wannan kira haka. Inna, inna 'yan sanda fa sun kama ma. Suka kama shi? Sun kama shi. Yaushe? Yanzu fa aka gaya min kuma inda su dan kawo suke aiki fa ana aka kama shi. Kana nufin da sanin dan kawo aka kama shi? Kwarai inna. Da saninsa tunda a wajen da yake aiki anan aka kama shi. Ai ban ga ta zama ba zama bai kama ni ba. To inna ni ma bari in canja kayana kawai. Wurinka To, zai ne, ɗan gobe. Tana da rainin mutunci ina so what? Kawa mun din na kama mm, mm, bai kar ki manta mama. Sai da ne rantsuwa da ƙasata da taken ƙasata fa sai da ne rantsuwa da taken ƙasata. To serve my my country with my strength, eh? To be glory and honest. To be glory and honest, that's it. fasara abin na ce zan bauta ƙasata da gaskiya da riƙon amana a cikin duk ɗan ƙasan nan ya san wannan taken zan yi wa ƙasata aiki da jinin na kuma zan zama mai gaskiya da riƙon amana to be glory and honest to serve my country with my strength doka banza doka wafi, za ka sa kama mahaifinka ka zo ka rube shi a cikin nan eh? kana neman mutunci a kanka tashi kudin mutane taki ya ci saboda ka shi sa ka shi. da a ce ya shawarar ni ma da taki nan ma bai siya ba saboda kar ka biya a cikin ajihun ka ba mahaifin ka bane ba ba wai ba da kuɗin ba ne yanzu albashi ne yanzu ba ba a biya albashi ba ku bar shi daga nan kamar zuwa daga nan kamar sati biyu ko uku za a biya albashi in an biya albashi in Allah da zan sani da kana ma kawo shi gida mota ta ba na abu gaskiya ce wannan ba wani abu nan bane haba yaya haba yaya yanzu yaya dan Allah dan annabi da girman ka da matsayin ka yanzu yaya kana gani yanzu yaya a je a baba haba yaya yanzu yaya ko da a dan cikin albashin ka yaya yanzu ba za ka iya cirewa ba ka ciro a fito da baba ba ni da sai an biya albashi haba a idan ka baba ce ba ba

Lafiya? Lafiya malam. Malam lafiya, kai ta damun kanka malam. Ai da na san yaron nan ko, da na san haka zai yi a rayuwa. Allah da tina cikin ki wata uku zan sa ki ribar na iska a huta. Me amfanin sa? To malam sai hakuri ya za mu yi tunda mun riga an haife shi. Sai hakuri duk abin da ya yi wa kansa. To in ban da Allah sa yanzu shi kan nasa ya ji ya sai furutin sa ya je ya karɓo ni kenan fada har yanzu kenan ina jan fa kulle musamman da ko Allah ya sa mun alfa'i a kana ji na yi wa kaina wani alkawari mm. albashi na na bana mm. sai na je na samu an mun farke sun kashi sun kashi alaikum salam alaikum ke tabare tunda kika gama ana ai mu ne in charge a nan wurin ki faɗa abin da ke tafa da ke ka sani ko Musa yan bol ne mu ɗora ma akai ƙarar mijina na kawo ƙarar mijinki kuma daga faɗa da miji da mata sai ki taho police station dalilin me kin kawo ƙarar mijinki ya akai mun yi faɗa da amma ke dai ba shi da mutunci auren soyayya kuka yi koko auren rashin mutunci ko ba ki gan shi bane lokacin da zaki aure shi dan fada da dan fada ka dan sai ki ce ki kawo kayan sa police station yanzu kara na ka a ci mai mutunci a'a ai ni ba ce wani abu ba amma dai auren waye ogani waye sama da wani to kuma wa yake tambaye ta ya aka yi ni ba na fara mata sababi ta ajiye masu nauyi ka bar nan fara dafiya sannan ci gaba da zufa da aka ce an aka eh ɗebe kudin ki mun fara sanu ai ka sani ba aikin kuɗi muke yara a kina ji hajiya abinda nake so da ki wannan kalar rashin mutunci kike so a yi wa mijinki da nake so a yi masa so nake a yi mai dan banzan duka a ci mutunci sa a wulakanta shi ni da kuke gani na kuɗi ba matsala na bane ko nawa ne zan kashe har za a ci mai zarafi mu kuma in dai zaki ji wallahi za mu masa tsirara mu bari sai ranar juma'a mu biyo ta kasuwa kura dama abin da ni ma zan tambaye ki kina so a kawo shi a ya zama abin kwatance kamar signboard ko kuma kina so a kawo shi a faro ko a kura a rukurkuce hajiya na zuwa na zuwa hajiya mu fa nan ne za ki ajiye mana alwadudu ma'ana sabuwa mu ji ta zurira a aljihunmu waye kika ce a kamo shi za a kamo shi barin wata shi ko gana ciki ba duk kawai ƙara sama ba duk zai wani ba duk ko an kan a kai ta ciki yau ya gaya abin da ya kamata Ina bi Allah na nan. Tun sa ta zo ta su ka <laughs> wani mutum

shi yasa na kawo karasa a ci mai mutunci gaskiya don ba zan hakura ba shi da yake dabba ne shi shi da yake ba hukunci ne shi dan kwaya ne shi kawai zaki ba zaki kunu, sha sha sha ha a ina tabbatar miki kin gane ku daga yau a warki A warki aka ce zai ba mamaki ba kawarki aka ce kuma ta wallahi an warki ba zai kuma zaginta domin zan sa a bashi mamaki na tabbatar miki da kin gane ku tunda Allah ya sani

to ina tabbatar miki mun baka je ba mu samu mai gidanki ba shi alai garba sifin zan sa yara su musu mugun duka yanda in yazo zai ga alama cewa in yazo nan shi ma ba za ta ba zai kwashe lafiya ba kake damu an gama a nan ah, akwai magana a ah, wanda za a yi ya za shi ke samun wannan baki nan samun wannan baki a wayata ya zan samu wannan baki nan ba ta kuma eh, abin da ya sa nake sa samu wannan baki saboda nan gaba idan mijinki muke laifi to ba sai ki sha wahalar ma zuwa nan ba daga gida za ki bugo mun ki gaya min abin da ke ni kuma zan sa 'yan sanda su muna da kisan swat aikin na america swat 'yan sanda na swat kwanan nan gwamnatin ta ware wayan mutane a cikin 'yan sanda ta yi musu training irin na swat zan tura swat mota shida ta je ta kawo shi da yadda ke da kawo ta komin Kisa nake son sami na mutum. Eh na mutum yau. madalla to madalla madalla wannan ma madalla ba madalla shike to madalla na barka lafiya to madalla ki bari zan gode miki kofa bari zan to kuma yarinya ainihi ba shi in dai ni ne cikin garke kai Allah gidigo, yare Allah gidigo, Allah gidigo, Allah gidigo in da gurgu ya ka aure yana tuwo da gurgu ya ka aure sai ya yi tuwo in ce masa ya ɗauki sanda in ya ɗauka in ya aure in bai ɗauka ba a bakin aurensa ke yawa eh, rashi ne a daidaita ko ga kina ah, Allah da iko ginin nan kamar yau aka fara shi komi da kuɗi komi da kuɗi saurin gamawa ne da shi to ga kinan Allah ya rubuta ya daidaita ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa tun da la ilaha illallah kuma sai an mun kari abin da bana so kenan a rayuwata ta tafiye tafiye wallahi abin da zai hada mu da kai kenan dan zaka so ka so Allah ko sai na ko sai na ga kada kuma na zaka so ka kai ka san shi kai ni fa idan jaraba kake so wallahi ka tara ka samu da yawa kai ka san masifar sauka ka kan aidola in baka jarababbe ɗan iya a haka za ka ƙare a yi ba za ka ban canjin hawa ai da mun tsiya ka gada Allah ya haɗa ka da 'yan karota tsinan ne kawai kuma na yi alƙawarin sai na kaddamar maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me a ciki ni ma idan su fankan fankan bata kilishi ni ma idan so nake na kiban nan zan je in siyo kwaya a kemis in sha ni ma in zama katu me kuma me zai ban tsoro ni kake gaya haka haka hausawa suka ce me kuma abin tsoro a ciki kai ayin da kaddamar ma mara mutunci me kuma na zaro wuka babbar sallah bata karaso ba don girman Allah to kai haƙuri idan na ma laifi na rantse maka da girman Allah ni kaɗai ce a wajen uwata ta haifa dan Allah kai da kaga na zaro wuka saboda kaga wuka kace gaya magana cikin tattausan maka karshe da ba rashin kunya zaka min ba na rantse da Allah idan dai haka ne kai wallahi Allah gaba in na sake wallahi ba zan sake ba kawai ka zaɓi wurin da zan ci zan yanke inda ba ka so a cikin ka jikina a jikina kuma ina ne bana so dan Allah ni yanzu aka ce na samu tawaya wa zai neme ni wa zai gani to aka bani wurin da zan yanka kuma za ka bani ba a gurin tuba a ah, kana ji eh shi wannan yaro wanda ya saki kokon sa hmm. ta kobala tantabara hmm. to an yi maganin shi to amma ka san ka rubuta kanta ka je ka ci farfishin shi ta aro kuɗin kanta ya ake ciki da Ai tsakanin ni da kai ne ko kai da Allah wani irin wulaƙanci ne wannan ku asuwa ga yasiya wajen koga na su to me kake nufi da mu mu nan ba kai na rasu kunya ba ina zuwa kyalin da shi ta kuma rashin kunya ga yasiya an ra'ayi da oga nake harkawa ne saboda tsabar wulaƙanci nan ba hukuma ce ka zo wajen ma'aikata ba ka ce da mu komai ba ka zo ka wuce. Gafara san kai an ma'aikatan ma da kike kai gayyar tsiya har na Kai! Kaga? Kaga? Kaga wannan kaga wannan dan banzo fuska kamar ma da leda biya wannan wallahi wallahi ka kanya shi. Har kuma wannan muna tare da uniform din nan yanzu na ga mana irin wannan maganar banza. saboda Allah mama a ce an kashe hagu duk wannan aika-aikar da na yi ina ko ina a cikin garin nan ko ƙasan nan mama ba za ki tura a nemo ni ba sai da na dawo nake samun labarin an zalunce ku an kashe hagu kai haƙuri salisu lokacin da abin nan ya faru ba ma cikin hayyacinmu don mun da mauta wallahi duk ba ma cikin hayyacinmu baka zo min a raina ba ai da kai zan fara kira tun duka yawa ne na ka ake karewa yanzu abin da nake so in tabbatar akwai wasu hujjoji kwarara da za su tabbatar da cewar wannan dan sandan shi ya kashe abu an riga an tabbatar ma shi ya kashe shi wannan azzalumin dan sanda a lokacin da yake dukan shi ina gurin ba irin rogon da ban mishi ba Allah annabi ya nuna mana cewa mu dan mu ba mu da shi ne ya kama wannan yaro ya wulaganta, shi har yake dukansa ya kashe shi su wayanda suka kai garan habu dama can masu kudi ne ka ji dalilin abin da ya faru zan ji kuma zan shigar da shi ƙara ga hukumar kare hakkin bil'adama sai na tabbatar da cewar an hukunta shi don yanzu a ƙasar nan mulkin adalci ake yi an daina mulkin zalunci zan yi iya bakin kokari na na ganin cewar mun ƙwatarwa kan mahaki akan wannan alhamdulillah Allah ya ba sa'a shi kuma abu Allah ya ji kansa amin salisu Allah masa amin na gode san kuma na gode salisu Allah ya ba da sa'a na gode na saka da tashi mana ta shiga uku da haka cike tashi ne wannan lokacin da na gani me yake faruwa mijina ne ya dawo kika ce kwana uku zai haka ya faɗa min kafin ya tafi amma kuma yanzu gashi har ya fito daga mota kuma na tabbatar yanzu zai shigo shiga uku na yanzu ya kake ganin zan yi dan kawo ah. ina kayana ba su can good ki je ki tare shi a falo kar ki bari ya shigo nan kin gani kai gidan in fita in tarbe shi to kai ta ina zaka fita ke ka kawai ki je ki tare shi ni na sa mun shi ne a ba dan Allah mu kuma ga gurin mu lido da aka gaitu da aka gaitu ma abin ta ce ta ce ta ce alhamdulillah bare bare wannan al'amari sahibata a gari a gida lafiya lau sai ta gani kwatsam unexpected wallahi wasu takardu ne ake neman sa gurin aiki ne na manta su kuma na zo dauke su yanzu to amma ban da abin ka sahibi na maimakon ka turo wani ya zo ya daukan maka ko kuma ka kira ni a waya ni in duba takardun in kawo maka kuma sai ka wahalar da kanka ka dawo ai ba dan saboda takardun ba ko dan saboda ki ana dawo kin sai yadda nake kauna ki a cikin zuciyata ai na san ba da san ranka bane kai ma laluran aiki ne yasa kake tafiya ka bane ba mu tsada yanzu ka je ka zauna ga shiga da jakan ciki ne su sai ka ya shigo kuma yana nan zaune a falo yanzu ya za a yi ka fito na gaya miki wannan fitina an gama an wuce gurin wannan tun na riga na gama maganin irin wannan abubuwan ta irin wannan matsalar ni na san inda zan hau kanta na hau wannan tana an wuce gurin mu irin wannan abubuwan tun mun riga mun san ba mu fara wannan harkar ba sai da muka yi sorting out muka yi dudduba ne da yanda za mu yi maganin irin wannan kike kike zauna in na fito kamar kamar kamar ba ki san da ba kin na gaya miki kawai je kike zauna ka waje Allah see you see you see you next see you next see you next be is dangerous. Muktar, ashe dama abin da kake aikatawa kenan a doron ƙasa? To yau Allah ya tona asirinka. Wallahi tallahi ban san wanda shigo mu da wannan harka cikin gidana ba. Ba na harkar miyagun ƙwayoyi. Sai dai in wannan ya ɗauko su ya shigo mun da cikin gidana. wannan shine tramol kai dilan tramol ne sauran kuma an lima zan maka bayanin su dalla dalla Allah bai dan Allah ka tsaya masasanta dan Allah ka tsaya ni magana iya kake so yi ga wannan ya hakuri what kama ka da daman kwayoyi very much unfortunate rungunan kuɗi ka miƙa wanda wannan da kake gani ina presentin ɗinka a kotu sai alkalai ka guda dubu sun yi aiki a kanka yi shira a kanka a daga cikin al'umma annabi a yi ma zikidir sojoji su zo su yi ma kata-kata da harbi an kira da su kenan a jikina wallahi su kenan mun suka rage mun a jikina yalla bai Idan Allah ka yi haƙuri ka karɓa ka tafi haka ne. Ah, ka yi sa mataka saboda haka ke son ka zaɓi shi ta gari magana ta kawai sai ta sa zuciya ta na watsar da wacce magana amma ki jawo mijin ki kunne wannan abun ya zama first and last idan muka sake kama shi a cikin wannan irin business lalle za mu ci mar mutunci in Allah ya duniya da manzo ma ba zai sake yin labai mun gode fa kuma saki kama saki ka san yadda ake kokari fidiya ai ai ke yanke wata ne to wallahi wallahi ta tsakiyar bari ki zama kanka sojoji su taru a kanka su yi maka filiya wallahi wannan me wani muke me yake faruwa ne ni da wannan da wannan ne ni ina mamakin wannan ah mama take care I told you. Na gode Be careful. Na gode rantsare. Madam. Ranka Ba komai ranka ne Because of you. Na gani. Ba komai ranka ne gode. Mun gode ya labai. Ka Allah ya tsare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ban san yadda aka ga shugaban da wannan goyon bayan cikin gidana ba. To, watakila abokanan aikinka ne masu bakin ciki da kai waɗanda ba sa son su ga ci gaban ka. Kila su ne suka haɗa hakan saboda a kore ka a wurin aiki. Ni dai yanzu shawara ɗin zan baka. Kai gaggawan ɗaukar wannan abin. ka je ka jefar da shi kafin wani ma'aikacin ya ƙara shigowa ya zo ya gani kila shi ya maka da mutunci yanzu nan kuwa Hello. Sanin ne? Na gaji alaƙi alaƙa. Madalla. mu ne muka zo an san belin wannan ba Allah da matar shi ta kawo shi kaga oh. wannan muka kulle ko hmm. eh to ai tunda aka kawo shi dole sai an zauna an zuba magana an gane ina abin ya shiga ta kawo shi take da yancin ta zo a kudar da shi kuma mun ka a kulle da kawai ta zo muka san eh, ba shi da inda za mu zauna shi an gurin saboda in kuma na da laifi direct state ID za mu kai shi direct zuwa ID. ha bayan labai me yayi da ka sa in sa shi da matarsa dan ta fi shi kuɗi ta kashi ƙara police sai a ce za ka yi state Allah bai. Ah hold it who are you by the way who are you by the way waye kai a nauzan Najeriya waye ubanka har da zaka dubu idan dan sanda ka dawo koya masa aiki ƙarya kake kai baka isa ka nuna kan aiki ba tun 1849 na fara aiki tun daga vigilant daga vigilant na fara aiki na shiga haɗar sanda kurtu yau ga shi ina duba dan ubanka sannan ka ce min wai ni zaka duba ka ce min wai har nan state cid za mu kai shi in ta gagara har mu ta ɗinkin duniya za mu kai wuce da shi mu kai shi a caje shi za a da za yes ne da ni kake kana menene abin wannan ma na abdullahi har kusan da ake yi kusa za a wannan rubutun na siyan takarda to inda na statement ne wannan na siyan takarda ba wani abin nan ba biro ba takarda ba kurum ba za ka samu san tarin da naka dikita da police shi ba takarda ba biro saboda ka kai wannan kai ka gaya dan uwanka ikiyayi ɗakin na sanda bana mantawa a 1987 zuwa na ingila na farko wani dan uwansa ya taɓa yin laifi a ingila shi ya dawo ka harbe shi sai kai na ga ka saki wannan ɗan renin hankalin mijin nawa. A'a, ai na ga ya sanu da ni. Shi sa na ba da bilin nasa na ga ya karya. Na kusan yanzu ya shiga taitayin sa ba zai sake muke wani abu da rashin mutunci. Kalila na so ne ku bashi ku bashi a wurin ku sai ya ɗan yi kwana uku ko sati ma haka. Ku dan bashi wahala sosai. <laughs> Hajiya, mutumin nan ya fa biyu a hannu. Ya dahu. Billahi ya ku sosai. kullum fa na ga dama sai na kwakwada mata fi kullum daren nan ma da neman sanin duka ka sahi shikenan na ga alama eh na ga alaman haka amma dai ka sani duk sanda ya sake mu wani abu irin haka wala zan dawo da shi <laughs> ina na ga miki ko hararki kallon banza in yi miki ga min waya zan saka tisu tattaka shi su kawo mun shi ne Shi kenan na gode. Haba, haba, ai ba komai, ba komai. Ya batun haɗuwar tamu. Ce kana can ne mu haɗu? yanzu na ofis. Amma nan da awa ɗaya na sani insha Allah ko minti arba'in da biyar zan tafi can. To shi kenan idan ka ƙarasa kai kira. A'a ba komai ba komai ba matsala kawai in eh, na gode. Bye. Bye. Bye. Bitch. Hasatu wai, haba hajiya, yanzu peace billahi irin wulakancin da kike min don kin gaba ni da shi, kuma shi ke nan. To koma wani irin hali na saka ka, kai ka jawo kanka. Muna zaman zamanmu ka kama ɗauko maganar aure saboda haka ka sani ko menene zan iya maka akan maganar auren nan da ka ɗauka kuma bari ka ji in gaya maka wannan kaɗan ka gani ina da tatattun shirkan da zan iya maka wanda zan iya wulakanta ka ikon Allah a cikin gidan nan fa muna zaune ni nake fitar da kuɗi a ne a gidan nan idan baka da kuɗi ah. amma duk da haka kin kimo magana aure gaki ah, shine kika kai ni wajen yan sanda suka tuburbuɗa ni suka yi min dan kundugurin uban duka ki duba inda bayana da aguduna nan gaba daya ba sa amfanuwa kwata-kwata da kai na karaso gida yan sanda ce kai na police station haba hafsat sibi da me kamar ba aure da muka yi na saurayi da budurwa ba ni ba ki tabbata ni ba mijin ki ne haba why haba dan sanda irin dukan wahalar da na sha haba satu eh, neman aure hauka ne eh neman aure sp ɗanka ina zuwa dan Allah zan kira yi ruwa ruwa mai mutsiya ganin kai daɗe yari ba ran kai daɗe yaya ina shirin fita kuma kana shirin shigo duk dan barikin da ya ga ya shiga uku bai da yayi tsarin kuma Allah wallahi ran kai daɗe ya kai kai ran kai daɗe akwai mutum na rantsi da Allah yau da alheri nake tafi yake faruwa sabuwa muka yi zan kaɗe diyar yarinya a kwalinta na rantsi mara Allah abin da so in ce ko masu wani ba ni ina ni ina yau da tsohon hannu Allah ya wadare na Allah ya wadare na lalacewa ta riske ni kenan sabuwa ce fil alaidarta ta ƙi jin magana iyaye ta taho muka haɗu da ita nace to wannan wajen siyan labari to mu za mu mata faɗa mu nuna mata abin da ya dace eh da hau ta farki mu nuna mata yadda ake bin hanya yau ka dinga kafin da kai lalle wannan kar zan baka ki kyawun kamshi Na shiga uku na, na ji daɗi Allah ya sa in mutu ran juma'a ya labai ka mutu ran lahadi. Ah, ah, Allah ya kashe wani juma'a gaba ɗaya. <laughs> To nan ka yi daɗi abin da nake so da kuma sani ba. Da wani ya mutu ran juma'a, da wanda ya mutu ran asabar ko na lahadi ko litinin ko talata. Da ɗaya wurin Allah. Allah ya dama sai maka gafara duk lokacin da ka sai daga mutu. Abin da kake so, in ce ko masu wani Ni ina ni ina yau da tsohon hannu Allah ya wadare na Allah ya wadare na lalacewa ta riske ni kenan sun guje rike ba ah ina ni ina shiga motar ka ranka ya dade eh. ina ni ina shiga motar ka na shiga uku kallon samari na su ganni ka kashe mun kasuwa waran hawa daidaita suna da sabo je ka ganni fitowa ah! ko je ka albishirinki na rantse miki da gonar ubana na je na samu yalla kwai wallahi mun tsikare magana da shi na gaya mai na zayyane mai sura ke gaba daya ya ce wallahi kin mai irin hannunsa ne yanzu matsala ta da ku ɗaya 'yan mata mutum ya muku dare ko kuma ku mai rana a haba a yoyin kuka saba abun kunya ya kuka saba shi to na san ta inda na na ɗora ki kuma ni na san ta inda zan bi in sauke ki wallahi ai haka ba za ta taɓa faruwa da tsakanina da kai ba ɗan su na san kayi min mutunci ba zan taɓa manta da kai ah yo gayyar soɗi ni har akwai wani sanyin murya da zaki min idan kun zo dama haka kuke cewa wallahi kaza da kaza ku yi ta dukar da kai amma kwana ɗaya biyu dan Isbulla idan ya daga waya ma ya kira ku wallahi dan Isbulla ina Abuja ina Germany ina ina ina a haba dai ai ni ba irin su bace mutum baya mun halacci na zo ne masa hutu Allah ce abokiyar arziki ce ke to abin da nake so da ke shi da muka gama magana da shi dama sai ce in gaya miki idan mun gama da ke ki je GRA can guest house ɗinsa ki je ki same Amma na yi farin ciki na ja daɗin haɗuwa da kai. Ni dai kawai ina so ka riƙe min amana. Ka san ban san kowa a harkar nan ba. Ai ku ne gilli ba ku rike amana kadandarun bariki. Amma mu da mu ai yan amana ne ai. Daman kasuwa zan wuce. Kasuwa zan wuce da na ganki na tsaya. gaskiya wani ta ta burge yalla amma kin ga ba wani abu kwanan nan zan canja miki babbar wannan zan canja miki kai amma da na ji daɗi sosai abati ne a tanki kin ga faɗin gidan nan fa kap, duk faɗin gidan nan ke kadai ce yanzu a cikin gidan nan zaki ci gaba da wata karki ki ci gaba da felelanki ba me takura miki dan Allah Allah Allah Allah ni dai kawai abin da nake so da kai don Allah ka rike mu a kanka ka ba wanda na sani a a da kenan to gurin ga miki aiki na ɗan sanda a kan wannan abin da kika faɗa amana ku amana ita ce ake ɗorawa kan saman ɗan sanda idan za ki lura a hulanmu ba kurki kura biyu da giwa da jibgar amana ne duk mutumin da ya ci amana da amana dan nan zaka ji duka gaskiya na ji daɗin haɗuwa da kai sosai a a a kan sai ne kawai da ce Allah dan mutum ki da batun ki kuli ko zaki na wani zaki ci arziki ki bar shi a mutum za ya zama da za a yi wurin je in dan shirya ta ofis ina da wani kes amma dan karami ne kes din zan je in gawa da shi alaba shi zai dawo mu ci gaba da kira mu sai na dawo kafin dawo mu sai mana ki ko kuma da da yawo samun guri goge hammata da biredi. Ba dole ki gane ba. Gurin oga na zo in karɓi nawa ka san. Yau na ga kwana nawa haba ɗan isuhulla duka duka kwana na nawa da zuwa gidan nan da za ka fara min bil ɗin kuɗi na ga ban daɗe da zuwa ba ke dakata ki ba za ki mai da ɗan iska ba ire-iren ku na rene sun fa irga yau kwanan ki nawa ba dole ki fara ya ga min nawa ka san ba wallahi ba abin da ba na shiga uku yanzu dai da zai fita na tambaye shi sai ya ce mu yi haƙuri sai auren sunna ma ake bada kuɗin ce bane bare zaman dadiru wata ran zai lakaɗa miki duka ya ƙara miki wuta kuma a gaban ki ya kawo wata inda ya ba rikici. Idan ya zo zayyane mai zaki, ki wanke shi sosai, Bukatun ki zayyano ki faɗa tsoron hike? Ah, Babban banza ne, girman banza ne. Kaka samu damuwa, iya da son domin a cikin ido banda da ruwa idan mutumin arziki ne zai ya zauna a gida mana zai zo ya kama gida yana da mata sannan ki daga mai kafa

da ban gane kina jiran mota zaki kuma garin kuma ba me yake nufi da wannan magana da Allah shi ne dai abin da na faɗa ma abin da ya kawo ni na riga na gama shi yasa zan koma gida a'a ba a tuni kyauta duk irin soyayya da muka yi da ki duk irin soyayya da muka ɗiba da ki kuma amma za ki bar nan kun bu ki dan nuna min cewa a'a za ki tafi ba wani abu ne ma ni zai fa zan yi zan yi miki ni fa zan yi auren ki sak zan yi auren ki ne ba wani ka yi haƙuri da irin maganar da zan faɗa maka shine babban kuskure da na yi ban sanar maka ba amma yanzu in kana bukata sai na faɗa maka wallahi na shirya akan fara masoyi ta dale haba dale shekara ta uku ina ɗauke da cutar kanjamau sakamakon wani mugun saurayina da ne mu'amala da shi ya goga mu shi yasa na ƙudiri niyya sai na ɗau fansa akan mutane goma atani wani Allah mai kilfin da wannan magana a da Allah da annabi dan Allah dan annabi ne dan Allah ta me kike da wannan maganar yanzu mutum bakwai na shafa wannan muguwar cutar mutum biyar na kashe na shida yana gadon asibiti shi ma nan ba da dadewa ba na san zai cika kai ma yanzu na san kana dauke da wannan muguwar cutar dan Allah dan ki mai kamar yadda muka saba wasa kace mafarki ne kace ma ba Allah ke ne ke ne wasa ne dan Allah in ji an sa the end fim din ya kare in ji the eh da Allah da Allah da Allah oga ASP taimako ɗaya zan iya maka saboda na san cutar tana riga kashe maza kafin mata ka alkawari duk sanda na ji rasuwarka zan kawo sadakan da ta kuni ai maka sutura da shi aje aje ah Allah ne miki albarka daidai gwargwado ke da wannan saurayi Allah ubangiji

Ko akwai rago ta ne ka dade. An gaya ma ina shin gani dan uwarka. Izi. An ma Izi a ah, ina nufin ina nufin lemo da na gaji a kati ba ko. Na na me me ku sura ki kuma ku tudu. Eh, sa kai baki ne manya manya suna nan suna jira tun ah, ne da area command tun da safe suke cikin nan suna jira. <laughs>

ko ne ke tsorawa aikin ka shi za yi sa sama ka karatun ka da aikin ka shi zai ja ka sama sama sama abin nan ka yi ni da rabu nan nabi um na sa wannan na cin rigan nan na sa wannan eh fitiga kenan abina Hey, hey, hey, hey, fitiga! Wow, wow, wow, wow, wow! Ana kashin kashin! Hey, what's up? Idi! Suna jasa, suna jasa, suna jasa. Akwai wani mai sai da kaya a nan bakin

yanzu karfe nawa ka duba agogon ka gani karfe nawa wallahi wato yalla mai abin da aka sai aka samu to wajen kwana uku kenan ba sa ne yake damuna shekarun jiya ya fara mutum haka zandandan tsawon sai tsawon hannu na haka to kuma ni shekaran da samu shekaran jiya tsawon na sai dan ragu zuwa haka ka kaji abin da yake hana na fitowa aiki kai mu ba nan ci ta kama ba an gobar su masha Allah na samu karin girma daga shiri ta samu ƙarin girma daga ɗan sandan da bai san darajar aikinsa ba zuwa ga ɗan sandan da aka kora. Allah dan Allah dan Allah ko ya kuri wallahi ina da iyali dan Allah dan ko ya kuri dan Allah Allah za mu maka bayanin abin da yake faruwa sakamakon korafe korafe da mutane suke kawo a kanka hukumar yan sanda ta kafa kwamiti a kanka saboda korafe korafen da ake a kanka na zalunci da almundahana da kuma ciwo jama'a mutunci da kake da ciwon cin hanci da eh, wallahi ranka dai Allah da halin yan sa ido ne Makiyana na adama wanda suke ba sa san sanar na ina wannan aiki shi sai kawai suke suke zo suka suka ga mu kwaka ƙarya suke wallahi kaga kaga kai kai sai ka dauke mu kananan yara wanda mu san abin da muke saboda muka yi bincike akan ka ba Mun gane komai sannan aka yi maka wannan kana nufin yi maka abu haka ne sakamakon wannan abun duk kayan mu da yake wajenka wanda ba naka ba za ka damar da su an kuma kore ka daga aiki irin wayannan 'yan sandan su suke jawo duk wani ɗan sanda zagi barista. Mama. Mm, Salisu. Ina wuni. Na gajiya. Ina Ina lafiya. Ya gida. Gida da godiya. Ya gare na ku. Lafiya kalau. Masha Allah. Sannu ba. Mama abin da yasa na tura a kirawo wuki ba wani abu bane. ce in tabbatar miki da cewar mun yi nasara a tsarar da muka shiga. Alhamdulillah. Wallahi na tsaya na yi rubuce-rubuce da abubuwa da suka kamata sosai akan cewar na karbawa dan uwana habu hakinsa. kuma a halin yanzu wannan azalimin ɗan sandan an kore shi daga aiki sakamakon tadda shi da aka yi da almundahana yana amfani da kujerarsa ka bari don allah kai alhamdulillahi ako ya ci mu wa allah godiya mu kara kai wallahi to ba rasta mun gode da kokarin da kuka yi kaga yanzu su ma sauran yan sandan mm. da suka ga an yi wannan bakin azalimi haka sa shiga su bi izinin amma wannan abu shi kenan duk wanda ya samu sai ya hada ya gwara ba babba ba yaro to abin da ya kani kenan kuma abin da na zo ce da kenan Allah ya saka muku da alheri gaskiya ba barista kun yi kokari <laughs> ku ci gaba da irin wannan halayen naku mm. saboda za ku ci gaba da taimakawa al'umma ASP ɗan kawo ɗan kawo dan Allah dan ba a taimaka min dan Allah dan Allah. Allah sauki Allah baka lafiya Allah ya sauki Allah baka lafiya eh eh ubanka ya kashi akan gurin dutse ubanka ya yi kashi akan